صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Masu saurare daga nan Radio Hausa VOH muke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. A shirye-shiryen da muke ɗauke da cikin shirin namu na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye da suka hada da Afirka a yau. Bayan sa akwai ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan sai shirin kisoshin rayuwa. Muna kuma ɗauke da shirin nan na lafiya sai da kula. Kafin daga bisani mu ƙarƙare da shirin duniyar mu a yau. Amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na kokon san. da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata biyar ga watan Maris in shekara 2024 wanda ya daidai da 24 ga watan sha'aban na shekara 1445 hijira kamariya masu wurare ko kun san cewa shekaru 11 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan maris din shekara ta 2013 shugaban kasar venezuela hugo chavez ya rasu hugo rafael chavez an haife shi a ranar 28 ga watan yulin shekara ta 1954 ne shugaban kasar venezuela na 64 an san hugo chavez a matsayin jagoran juyin halin Bolivaria kuma ya shahara da manufofinsa na demokuraɗiyar zamantakewa da adawa da tsarin dunkulewar duniya na jari hujja da manufofin harkokin waje na ƙasar amurka da kuma goyon bayansa ga ƙasashe irin nasu iran da palestino ne wanda ya kafa jam'iyyar fifth party movement kuma ya mutu sakamakon ciwon daji a shekara ta 2013 yana da shekaru 58 a duniya hugo chavez ya zama shugaban kasar venezuela na farko a shekara ta 1998 kuma an sake zaben shi sau biyu a shekara ta 2002 da kuma 2006 ya kuma lashe zaben shekara ta 2012 a karo na hudu amma rashin lafiyarsa ta yi sanadin rasuwarsa a ranar 5 ga watan maris din shekara ta 2013 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 197 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan maris ɗin shekara ta 1827 masanin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar italiya alessandro volta ya rasu yana da shekaru 82 a duniya a lokacin da yake koyarwa a jami'a ya kuma yi nazari da bincike sannan kuma ya yi nasarar kera na'urar auna adadin wutar lantarki ko na'urar lantarki daga baya kuma volta ya kirkiro na'urar tantance karfin wutar lantarkin wadda ya sanya wa sunansa wato volta cell sannan kuma har yanzu ana kiran wannan na'ura ta auna wutar lantarki da sunan nasa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 Masu mu sallama da fatan kuma an yi ni lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalle marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan Tahir Amin Raji ya fara da karanta mana labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. jagoran jin jihali musulunci na ƙasar iran ya shuka itacen zaitun don nuna goyon bayansa ga al'ummar falastino wacce ake zalunta a najeriya kuma wasu kamfanonin kasar qatar za su zuba jari don gina kamfanin samar da iskar hydrogen da kuma wutar lantarki a jihar kaduna nan za ku ji cewa gwamnatin kasar yemen ta ce dole ne dukkanin jiragen ruwan da za su wuce ta kasar yemen su sami izini wucewa daga gwamnatin kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jinjin hali musulunci na kasar iran imam said alil khamnai ya shuka itacen zaitun a safiyar yau talata a ranar ɗabi'a ta ƙasa da kuma bunƙasa shukar itatuwa a ƙasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ya bayyana cewa jagoran a jawabin da ya gabatar bayan shuka itacen saboda raya wannan ranar ya bayyana cewa a bikin ranar shuka itatuwa na bana ya zaɓi shuka itaciyar zaitun ne don girmama al'ummar Falasɗinu waɗanda suke fuskantar kisan kiyashe a hannun sojojin hamtu ƙasar Isra'ila da magoya bayansu. a wani bangare na jawabinsa jagoran ya yaba wa mutanen ƙasar iran saboda fita da suka yi don kada ƙuri'unsu a zaɓukan majalisar dokoki da kuma na majalisar ƙwararru masu zaɓen jagora wanda aka gudanar a ranar juma'a ɗaya ga watan maris da muke ciki ma'aikatar harkokin cikin gida wacce take kula da al'amuran zabuka a ƙasar ta bayyana cewa fiye da kashi 40 cikin 100 na wanda suka cancanci kada ƙuri'unsu ne suka kada ƙuri'unsu a cikin zaɓen na ranar juma'a kuma fitowar abin yabo ne don a cikin mutane miliyan 61.17 wanda suka hada da mata miliyan 30.22 da kuma maza miliyan 30.94 mutane miliyan 25 ne suka fito don kada ƙuri'unsu don zaben 'yan majalisar dokoki 290 da kuma 'yan majalisar ƙurarru 88 Gwamnan jihar Kaduna sani a tarayyar Najeriya ya bayyana cewa a ziyarar kwanaki biyu da suka kai ƙasar Qatar tare da shugaba Ahmad Tinubu sun tattauna da wasu kamfanoni waɗanda za su zuba jari har na dala Amurka miliyan 150 don samar da kamfanin samar da iskar hydrogen da kuma wutar lantarki a jihar Kaduna. jaridar daily trust ta najeriya ta nakalto gwamna sani yana faɗar haka a kaduna bayan, bayan dawowarsa daga wannan ziyarar ya kuma ƙara da cewa akwai wasu kamfanoni da dama waɗanda suka nuna aniyarsu ta zuba jari a ƙasar musamman a ɓangarorin kiwon lafiya ma'adinai da kuma noma a makon da ya gabata ne dai shugaban tarayyar najeriya bola ahmed tinubu ya jagoranci tawagar jami'an gwamnati da kuma 'yan kasuwa zuwa birnin doha na ƙasar qatar saboda jawo hankalin kamfanoni masu zuba jari zuwa ƙasar. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Gwamnatin ƙasar Yemen ta jaddada buƙatar samun izini ga dukkan jiragen ruwa wanda suke wucewa ta cikin ruwan ƙasar wanda ke Babul Mandab kafin su sami damar wucewa. Shafin yanar gizo na labarai Africa News ya nakalto ministan sadarwa na ƙasar ta Yemen Misfa Annumairi yana faɗar haka jiya Litinin ya kuma ƙara da cewa sun ɗauki wannan matakin ne don tabbatar da cewa jiragen da gwamnatin ƙasar ta hana wucewar daga mashigar ruwan ta babul manda ba su ratsa ta ruwan ƙasar ba labarin ya ƙara da cewa tun watan nuwamba da ya gabata ne dai gwamnatin ƙasar ta yemen take cilla makamai masu linzami kan jiragen ruwa na harbi ƙasar isra'ila da kuma amurka da birtaniya saboda goyon bayan kisan kiyashin da sojojin hamji kasar isra'ila suke yi a yankin gaza na ƙasar falastinu da suka mamaye gwamnatocin ƙasashen amurka da birtaniya dai sun haɗa wance ta sojojin ruwa don tabbatar da cewa jiragen ruwa wanda gwamnatin ƙasar yemen ta haramta musu wucewa ta mashigar ruwa ta babul mandab sun wuce ba tare da wata matsala ba amma sun kasa yin hakan duk tare da hare-haren ta'addanci da suke kaiwa kan wasu wurare a ƙasar ta yemen tun bayan ɗaukar wani matakin da yi. gwamnatin ƙasar yemen ta hana jiragen ruwan hamshe ƙasar isra'ila wucewa ta mashigar ruwa ta babil mandab kuma daga baya ta hada da jiragen ruwa na ƙasashen birtaniya da kuma amurka wanda suka kulla ƙawance don tabbatar da cewa wannan ƙudurin na ƙasar yemen bai kai labari ba wannan al'amarin da ya tilasta wa jiragen ruwa na kasashen da abin ya shafa zagayawa ta afirka ta kudu da kuma ƙarin wasu bakonni kafin su kai ga kasashen da suke son kaiwa a kasashen yamma da kuma amurka labarin ya ƙara da cewa jiragen ruwan da wannan dokar bata shafa ba suna wucewa ta ƙasar ta yemen ba tare da wata matsala ba jiragen sama guda biyu sun yi karo a sama jim kaɗan bayan su, a tashar jiragen sama na birnin nairobi babban birnin ƙasar kenya a safiyar yau talata shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa jiragen masu suna dash 8 mallakin kamfanin jiragen sama na safari link ake da fasinjoji da ma'aikata 44 da kuma jirgin kesna na koyon aikin tukin jiragen sama ɗauke da mutane biyu sun yi karo wanda kuma ya sa jirgin ya faɗi a cikin gannun dajin birnin nairobi bayan karon da ya yi da jirgin dash 8 labarin ya nakalto kamfanin safari link yana cewa bayan karon da ya yi da dash 8 a sama jim kaɗan bayan tashinsa ya sake sauka lami lafiya a tashar jiragen sama na birnin nairobi ba tare da wani daga cikin mutane 44 da suke cikin jirgin sun sami ko zane ba kamfanin safari link har ila yau ya ƙara da cewa karon ya faru ne da misalin karfe 9:45 da minti biyar na safe kuma sun aike da rahotannin faruwan hakan ga hukumomin da suka dace a ƙasar ta kenya domin ƙarin bincike masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir Amin Raji ɗaukar labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma farawa da shirin na Afirka a yau. Afrika a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutun da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne akan rayuwar Farfesa Ali Mazubu'i da tunaninsa da kuma da ya bayyana mummunan tasirin 'yan mulkin mallaka akan nahiyar Afirka. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana farfesa ali mazru'i ya yi fice wajen bayyana afirka a matsayin wacce take kunshe da al'adun gida na tushe da kuma tasirantuwa da wasu al'adun na larabawa da na musulunci kuma a lokaci ɗaya shi mutum ne wanda ya imani da haɗa kan nahiyar afirkan da dunkule wata wace ɗaya sai dai kuma a lokaci ɗaya wannan mahangar tashi tana damun turawa sosai saboda da ya yi kallabin tasirinsu mara kyau a kan nahiyar afirka musamman ma dai a lokacin mulkin mallaka a wani daga cikin zancensa yana faɗin cewa ba dole ne mutanen afirka su zama su ne mafi halayyar keta a tsakanin al'umman duniya ba sai dai abin da yake tabbatacce shine su ne waɗanda aka fi cin zarafinsu da wulaƙanta su a tsawon tarihi kuma ba dole ne ya zama nahiyar ce mafi ƙarancin girma ba ta ƙasa amma ita ce mafi rabuwar kawuna a siyasance a hakikanin gaskiya mazoyi fitaccen ɗan siyasa ne kuma manazarci na ƙoli ɗan asalin nahiyar afirka wanda yake banta da nazarce-nazarce masu zurfi a kan tarihin afirka da al'adunta da ci gabanta sannan kuma da tasirin da mulkin mallaka ya yi a cikin rayuwar al'ummata a bisa nazari irin nashi abubuwan da suka faru da wannan nahiyar a ɗaruruwan shekarun baya sun yi tasiri a kan yanayin siyasa tattalin arziki da al'adu na wannan lokaci a dalilin haka sakamakon bincike da nazarce-nazarcensa bai yi mafi yawancin manazarta na turai daɗi ba bisa dogaro da ƙa'idoji na bincike na ƙoli na nazari da ilimi ali mazarui ya gudanar da ayyukansa musamman ma dai wanda ya shafi zurfin tasirin mulkin mallaka akan kan nahiyar ta afirka musamman faɗace-faɗace na ƙabilanci da kuma rikici akan kan sha'anin mulki. hakanan kuma ya yi nazarce-nazarce na ilimi masu ƙimar gaske da samun irinsu ya yi ƙaranci wanda ta shafi alaƙa take tsakanin rikice-rikicen afirka da lokacin mulkin mallaka shi dai mazuru'i ya buɗe ido ne a cikin iyalan da suke da matsayi a tsarin zamantakewa da addini mahaifinsa ya kasance fitaccen alkali daga cikin zuriyar iyalan da suke rika tafiyar da sha'anin mulki a zamanin mulkin mallaka ya gane wa idanunsa wani sashe na salon mulkin mallaka a cikin nahiyar ta afirka da hakan ya taimaka wajen ba shi damar yin nazari da bincike bisa ma'auni na ilimi akan alaƙar ɓangarorin biyu sai dai kuma ya yi imani da cewa afirka tana da buƙatuwa da ta yi hulɗa da mu'amala da yammacin turai da kuma yin furci da al'adun da ta gadar mata. amma a bisa tsarin mu'amala ta cin moriyar juna ba danniya ba saboda wannan irin mahangar tashi ne wasu marubuta a yammacin turai suke sukarsa tabbas manazarta a cikin kasashen turai suna da bambancin ra'ayi akan salon tunanin mazru'i sai dai duk da haka sun haɗu akan cewa manazarci ne mai ƙarfin ra'ayi da hujjoji bisa dogaro da ƙa'idoji na ilimi wajen bincike da nazari kuma duk wanda yake son fahimta afirka to ba zai tsallake salon tunanin mazuru'i ba nazarce-nazarcen mazuru'i sun taka rawa wajen samar da fahimtar siyasa afirka saboda yadda yake nuna tasirin mulkin mallaka akan nahiyar ta fuskokin siyasa da mantakewa da kuma al'adu bugu da ƙari mazru'i ya yi imani da cewa rikice-rikicen kabilanci da suke faruwa a cikin nahiyar suna da alaƙa da mulkin mallaka hakanan salon mulkin da gwagwamar al'ummar nahiyar na sama wa kansu fuska da matsaya bayan mulkin mallaka a hakikanin gaskiya mazuru'i yana cikin 'yan tsirarun manazarta da suka fi yawan rubuce-rubuce da littattafai da ayyukansa sun kai dubbai daga cikin ayyukan da mazarui ya yi wanda kuma fi shahara da shi ta kafan watsa labaru shine wani shiri mai taken afirka da tarihi mai uku shi wannan shirin kafan watsa labarun bbc na ingila da little brown na amurka ne suka ɗauki nauyin aiwatar da shi ya kuwa gabatar da shi ne a cikin shiri har guda tara an watsa shi a cikin shekara ta 1986 tunanin da ke cikin wannan shirin ya ginu ne akan tarihi da al'adu da ci gaban afirka wanda yake kunshe da cakuduwa da al'adu da dama a cikin shiri na farko mazuru'i ya mayar da hankali ne akan bayyana gudunmawar da nahiyar ta afirka ta bayar a fagen addini al'adu da kuma tsarin zamantakewa mazru'i ya yi bayani akan ci gaban da ya wanzu a cikin nahiyar afirka gabanin mulkin mallaka kamar a cikin zimbabwe faffaɗa hakanan kuma tasirin musulunci da kiristanci a cikin nahiyar a cikin fitowa ta biyu kuwa ya zurfafa yin bayani akan tasirin musulunci da kuma kiristanci a cikin nahiyar ta afirka da kuma yadda suka cakudu da al'adun asali na nahiyar hakanan kuma ya yi bayani akan bautar da mutanen afirka da ɗaukarsu ta tekun atlantika hakanan yadda 'yan afirka suka watsu a duniya a cikin bangare na uku kuwa ya yi magana ne akan damammaki da kalubalen da yake a gaban nahiyar ta afirka musamman a wannan zamanin da muke ciki ya bijiro da batun gwagwarmar mutanen nahiyar domin samun 'yanci daga mulkin mallaka hakanan kuma sakakkiyar take tattare da salon mulki bayan samun 'yanci. sai kuma rawar da nahiyar ta afirka take takawa a fagen tattalin arzikin duniya za a iya cewa a wannan aikin da mazaru'i ya yi shine mafi girma wajen bayyana wa turai da ma duniya hakikanin nahiyar afirka wacce suka jahilta yana kuma nuni da cewa wannan nahiyar tana da wadata ta al'adu mabambanta wacce kuma ta tasirantu da waje ta fuska addini da kuma mulkin mallaka. hakanan ya taɓo ƙalubalen da nahiyar take fuskanta bayan gushewar mulkin mallaka daga ciki da akwai na tattalin arziki dambaruwar siyasa ya kuma gabatar da sakamakon nazarcin nazarcensa a kan yadda afirka take da dama da kuma karfin da za ta iya shiga cikin fagen duniya a kuma dama da ita to wani fage na zaton-zaton farfesa shi shine hanyoyin danniya na kasashen turai musamman 'yan mulkin mallaka a kan nahiyar afirka bisa dogaro da tarihin mulkin mallaka mazuru'i ya bijiro da hanyoyi da kasashen turai suka yi amfani da su wajen danna mutanen afirka da suka hada da bautar da su hakanan shi kanshi zamanin na mulkin mallaka danniya ce sai da duk da cewa manazarcin yana son ganin turai sun yi furuci da yarda da cewa sun cuci afirka amma a lokaci ɗaya yana son ganin an ci gaba da yin alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu a kan tsari managarci ya yi imani da cewa nahiyar ta afirka tana da buƙatuwa da yin aiki da turai a aikace domin cin moriya a inda ya dace daga cikin hanyoyin danniyar kasashen turai ga afirka da akwai fagen tattalin arziki da suke wa wasu da ɗiba albarkatun da ke kwance a cikin nahiyar daga ciki da akwai ma'adanai roba da kuma hauren giwa suna ɗibar waɗannan ma'adanan ne dai ta hanyoyin da suka yi kama da bauta ko kuma sata cinikin bayi wani jigo ne mai zaman kansa a cikin nazarce-nazarcen farfesa ali mazrui ɗaukar miliyoyin mutanen afirka a matsayin bayi zuwa cikin turai da nahiyar amurka yana a matsayin danniya ce ta ƙarshe a mahanga ta mazuru'i wata danniyar da turawa suka yi wa nahiyar afirka ita ce ta yadda suke taimakawa gwamnatocin kama karya matukar suna kare musu manufofinsu wato gwamnatocin kasashen turai ba demokuraɗiyya ce ta dame su a nahiyar afirka ba abin da ya dame su shine yadda waɗannan gwamnatocin za su kare musu manufofi sai kuma yadda ƙasashen na turai suke son ɗan farawa mutanen nahiyar al'adunsu da yin watsi da al'adun tushe na asali na afirka a jumlace mazuru'i ya bayyana hanyoyin da turawa 'yan mulkin mallaka suka cutar da afirka a zamanin mulkin mallaka da kuma yadda a wannan lokacin suke ci gaba ya kuma fitar da sakamakon cewa hakan ya yi tasiri akan mayar da nahiyar koma baya ta fuskokin zamantakewa siyasa da dukkanin abubuwan da suke da alaƙa da ita to ma sauraro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare baki mai ban kwana da kuma muna gayyata kudu a shafukanmu na intanet wwwtv 1ng radio wwwtv 1ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To shirin Afirka a yau kenan yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare Shiri ne dai da ke ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka. Salamu alaikum. Am gidan rediyon BOH Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ilyasu M. Ilyasu Gulawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ke magana. So a yau ina so in yi magana ne akan wannan dakatar da zanga-zanga da kungiyar 'yan uwa ta yi wanda a yau ne suka yi alkawarin za su ƙara fitowa rana ta biyu wajen nunawa gwamnatin najeriya irin matsala da wahalhalu da talaka yake sha a ƙasa ta najeriya to sai ga ce sun dakatar to ina kira ga shi gwamnatin najeriya bola ahmad tinubu da ya yi wa allah ya taimaka wa talaka ya cire su daga irin kuncin da suke ciki na tsadar rayuwa ta kai ga wasu ba sa iya cin abinci ga waɗanda suke samun cin abinci ma dai ba wani ƙoci suke yi ba to ina kira ga dukkanin mahukunta da alhakin talakai kira ta a kansa da su ji tsoron Allah dan Allah su yi wani abu a kai domin abun ya kai ina na ha so na gode da daman da kuke bamu gidan rediyon BOH ran ina ma kowa da kowa fatan alkhairi iliyasu M Kulawa ke magana daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Radio BOH. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazabni kasar Kamaru, shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ƙungiyar Sediyawo ko kuma ECOWAS wadda ke karɓar umarni daga birnin Paris ta sanar da wato janyewa ƙasarmu takunkuman da ta kagaba mata na zalunci na tsawon wata bakwai a yayin jin wannan sanarwar ɗin wasu sun kaure da murna to ni ba na ɗaya daga cikinsu saboda me saboda wanda ya ce zai yaƙe ka a jiya a yau ba zai dawo hice maka ya hwasa ba ka ɗauki yarda ka ba shi ɗari bisa ɗari don haka ina kira ga sojojinmu har ma da hula da mu zama cikin taka tsantsan allah ya kare mu daga shirin turawan yamma da kuma ecowas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na murya iran mai muku magana aliyu ya hadi na garin nasarawa kwamin din galma wakilin masu kyau da saurare na shahatawa sai mu ce alhamdulillah walillah hamdihi eh, yadda ake cewa an ɗebe Niger, da mali da burkina takunkumi wanda aka sa mata tun ga yakoki har na kuɗaɗe kuma a ƙarƙashin wannan latizo yakubu gawanni azumi yakubu ga ma ba shi raye ashe shi raye latizo latizo kun jinkiri wannan matsala ta samu tsakanin nijar da najeriya da ecuador a ce matsawan wata bakwai cir kuna saurare ku kyale sai yanzu da an ga Lazeriya tana fama ihu da kowa bangaren abinci bangaren abinci bangaren masarufi sannan a to a yi magana kun yi jinkiri matsayin ku da tizo yau ku a uba inda kun da matsayin ku ku a uba Lazeriya amma kun ga shiru kun kyale yau ya kamata zaza nake da albaran ga samu da ku da Baba Buhari a ce da fata daya ku yi magana sai yanzu da abubuwa ko ganin Air ko ta samu Nijar da hukumi sharin ya koma gare su sannan a yi to magana to da kyau duk lokacin da mutum magana mai kyau Allah ya ci Allah fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan dangantaka tsakanin Nijar Nigeria Najeriya abin da wanda a wannan mutunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOH barkamu da haka mai magana na Lawali Abdu daga Niamey a jamhuriyar Nijar eh, ra'ayi na yau tafi ne dangane da matakin da gwamnatin mulkin sojin Nijar ta ɗauka na karya farashin shinkafa wanda suka ce za su sai an kasuwa su karya farashin shinkafa so gaskiya wannan mataki ne mai kyau yin hakan ɗin. amma ya kamata kafin a yi a zauna da su 'yan kasuwa a gani kan cewa hakan za ta iya yiwuwa ko ko za ta iya yiwuwa ba amma ba tare da an zauna da su ba kuma a zo a ce gwamnati za ta yanke musu farashin da za su sai da kayan da suka je suka ɗauko a ƙasa waje musamman a wannan lokaci da muke fama da rufe bododi da sauransu idan gwamnati na ta ga talaka ya ce ya samu abinci da sauki to ya kamata ita gwamnatin ta je ta yi oda in ta yi oda sai ta saida kan farashin da take so yan kasuwa idan suka gwamnati tana saida karamin farashi wanda bai kai nasu ba idan suna son ai da su su ma ai dole za su karya farashin nasu ko Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOK ta Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba da kawo memba kungiyar muryar matasan Afirka. Ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su ga ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na a game da dakatar da zanga-zangar tsadar rayuwa da kungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta yi. Hakika hakan ya yi daidai muna fatan Allah ya sa hakan ya zama alheri ga kasar mu Najeriya da ma nahiyar mu ta ta afirka baki da na gode sashen hausa na radio boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba da gawa memba kungiyar muryar matasan afirka ku tashi lafiya voh mun gode Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOH Tahiran Jamhuriyar Musulunci mai magana ta kurfi MC Remawa memba a kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta kasa da kasa reshen kasar Ghana. A yau ina so in yi tsokaci akan janye yajin aiki da 'yan kwadago 'yan kungiyar kwadago suka yi na Najeriya. Wannan ya ƙara fito mana ƙararar da cewa dama ba don talaka suke yi ba. Kamar yadda dama al'umma da yawa sun yi zargin cewa ba don talaka wannan kungiyoyi suke yin su ba suna yi ne domin ra'ayin shugabanninsu to ya tabbata haka an ja shugabanninsu an sa su a ɗaki an musu abin da ake musu sun janye yajin aiki ba dan an biya bukatan talaka ba dan an yi wani alkawali da zai sauwaka wa talaka abin da suka ce za su yi jagoranci zanga-zangai domin shi ba to shi kenan su ci gaba mu 'yan kasuwa ne su ne ma'aikatan gwamnati su ne suke jira he gwamnati ta ba su mu ga Allah muka dogara kuma ga kasuwancin mu muka dogara su ne almajiran gwamnatin sun kira sun ce al'umma su fito al'umma sun fito ko ina an ba su haɗin kai ana zanga-zanga cikin kwanciyar hankali don a nusar da gwamnati da gane halin da ake ci. amma kawai sun je kuma sun janye sun ce sun ɗaga wai sai wani lokaci to shikenan a ɗaga sai wani lokaci Allah ubangiji ya taimake mu mu dai ga Allah muka dogara ku tashi lafiya muryar jamhuriyar musulunci ta hiran Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Firezi na kula ra'ayin zuci da take Agaris a Jamhuriyar Nijar a daidai wannan lokaci a garin Arlita ina fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan dama da kuke bamu za mu isar da mu bayyana ra'ayinmu game da matsalolin da suke wakana a kasashen mu musamman kasata ta Nijar akwai taro da muka ji merori sun yi na wannan jihohi guda guda takwas na Nijar masu albarka bisa kan abin da ya shahi eh, irin gudunmuwar da za su ba wannan wannan hukumomi na ƙasa da Allah ya kawo haka nan ne saboda merorin nan kuna da mahimmanci a cikin ƙasa shi yasa kuka ga lokacin da Allah ya kawo juyin mulki a cikin ƙasa wannan ba a dakatar da aiki naku ba aka ci gaba da shi kenan ya kamata kuma ku san abin da ke gaban ku hidimar al'umma tana jiran ku kuma ku sani ƙasashen gana mu da jihohin gana mu ba yanda za a yi su ci gaba matukan meri meri ba za su ba su kula da aikin da aka dora musu na al'umma kama da wannan abu abubuwan shi ne wa kuke gan kasashe jihohi suna ci gaba ya kamata ma a sa kishi kowane mayar ya yi kishi a jihar shi assalamu alaikum radio biyu sa radio iran radio mai albarka to na gode da wannan dama da kuka bani na tare da bukari daga birnin agadis shafuriyar nijar to gaskiya kiran da zani ga yan kasuwa ku an kasuwa har su biyu an kiro ku an tattauna tare da gwamnati da tare da minista na kasuwanci an tsaye da komi farashi na kayan masruhi su abinci da shinkafa da kamanninsu an tattauna an zamna an tsaye da magana komi kuma yanzu kun fito ku ce a ai ku in kuka saida ta haka na asara da kuke da ya kamata sai ku diba ku ma ku gani wannan azumi ke zawa wata mai rahama wanda yake taimaki wani Allah na taimakon shi sai ku diba ku gani a daidaita ma talakawa ko a rage ma kaya kuɗi kamar yadda gwamnati ta rage musu aka ba da farashi guda duka cikin Nijar gabaki daya ya kamata kuma ku mutunta wannan abu da an kai ko. Assalamu alaikum wa rahmatullah Radio Tehran Radio Addinin Musulunci mai taimako al'umma. Ina da eh, ra'ayi na <clears throat> a yau mai ci tuwa kwarya zuwa ga shugabanninmu na Afirka da su dubi Allah, su dubi girma Allah in su suna da wadata su sani akwai dangin iyayensu in uwan sun rasu, akwai dangin kakannin su in sun rasu, akwai dangin su da diyansu da su wanda suke cikin su Suwa Allah, suwa Annabi su rabu da turawan yamman nan da na gaba da na da kudu da arewa mu rungumi juna mu riƙe amana amana da Allah ya da mu ta makwabtaka wannan shi zai ba mu dama shi zai taimaka mai ba mu ƙarfin gwiwa da za mu cimma gacci ku tausaya ma 'yan uwa bayan Allah ku bar kallon matsayin ku ku bar kallon rigunonin ku kalli al'ummar da ke tare da ku waɗanda suka zaɓe ku ko kuma waɗanda suke ba ku goyon baya ku tausaya muku don ku tausaya musu don girma Allah don girma Allah ku dibi ƙasa ku bar kallon duka gurin gurin bukatun ku wannan shine ra'ayina wanda ke ci mana tuwa kwarya wanda kuma shawara da na bada zuwa ga eh, radio tehran mai radio mai albarka na al'umma zuwa ga magabatanmu na afirka ku dibi allah ku dibi kasashenku ku kalli talakawan ku ku bar kallon waɗannan magabata masu telekoman da ke ku masu ba ku umarni ku sani haƙƙin talakawan ku ke fuskanku haƙƙin waɗancan ba fuskanku yake ba saboda haka allah samu dace ina baku ba tarihi daga nan kuɗin mutane sauna suke birnin maradi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio musulunci radio iran mai albarka kuna tare da usman mamman wanda aka da sani usman bulat daga nan birnin agar jamhuriyar niger yau ina kira ga shugabanni na na mulkin soji niger mali burkina faso kasu da wannan rudu na kungiyar uku wasu wani ta hudu takunkumi ta yi wane ne wannan ruwan su ne lokacin da muka so su hudda ai ba su hudda ba yanzu da suka ga haza kuma suke ta sun hudda to kafa su mai damu hannu agogo baya ku rabu da su gaba dai gaba dai abdurrahman chani hasimu goita traore ubangiji ubangiji Allah ba ku muna tare da ku ba abin da zai samu yan Nijar ba abin da zai samu sai alheri insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya ce radio mai albarka da farko dai suna na Sani da U Alaska tun daga nan tsatsun gurum a cikin sha da magaram a jamhuriyar Nijar wanga zanga zanga da kungiyar kwadago take ta Najeriya har tsawon kwana biyu to gaskiya muna goyon bayan wanga zanga zanga duba da cewar wanga tsadar rayuwa ta kai ta kawo duba da cewar talakan najeriya eh, a yini da kyale ke ci to ya kamata a ce shugabanni ku duba ku tausha wanga talakoki da cewar su ne suka zaɓe kuwa har kuka kai wanga matsayi kuma na san a lokacin da kuke neman matsayi kuma shi alƙawula da yawa kuma ku duba da cewar alƙawalin da kuka musu ko ba ku cika wa'ansu ba ya kamata a ce kun cika wa'ansu shi dai talaka dai burin shi a rayuwar shi ya ci ya ƙoshi kuma yawa Allah godiya to wanga tsadar rayuwa talakan Najeriya a wuni da kyale ke samu ya ci sau ɗaya to ya ne ake so talakawa Najeriya su yi to ni gaskiya ina goyon bayan wanga zanga-zanga da ƙungiyar kwadago take yi a sassan Najeriya Allah sa haɓar su ta cimma ruwa kuma kwalliya ta iya biya kuɗin sabulu a tashi lahiya. sani dawo alaska tun daga nan sashen burma cikin jihar da magaram jamhuriyar ni. to ina ga da kai ne ma za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma ga shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barka mu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da stana da stana na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'mini na alim abi talib salam da muke kawo muku mun tsaya inda muka bayyana ɗaya daga cikin wasiyan da amirul mu'minin na ibn abi talib alayhi salam yayi wa 'ya'yansa da kuma iyalansa da kuma duk wanda wasiyarsa ta riske shi a cikin wasiyar dai ya fara da tsoron Allah da kuma tsara al'ummar musulmi ya kuma yi kara ga faɗin gaskiya aiki da alkur'ani mai girma faɗa da azzalumai da kuma taimakawa raunana wanda ake zalunta har ila da kyautata tsakanin musulmi kula da marayu kyautatawa makwabta sada zumunci kula da sallah da kuma ziyarar ɗakin allah har ila yau ya yi wasiyyar da a ci gaba da jihadi akan tafarkin allah da kuma umarni da kyakkyawan ayyuka da kuma hani da munanan ayyuka idan kuma ba a yi haka ba to za a ɗora azzaluman shugabanni a kan musulmi ko da kuma zaɓaɓɓu daga cikin musulmi sun yi addu'a Allah ba zai karɓi su ba Da ƙarshe dai ya yi kara ga 'ya'yan abdulmuttalib wato danginsa da kada su zubar da jinin wani da sunan an kashe amirul mu'minin ali ibn abi talib kada su kashe sai wanda ya kashe shi idan har kuma ya rayu shi da kansa ya san abin da zai da wanda ya kashe shi a cikin wannan wasiyar dai za mu ɗauki darussa da dama daga ciki mun ga yadda imam ali salam ya damu da makomar musulmi a bayansa ya faɗa musu abubuwan da za su yi riko da su don kasancewa akan hanyar gaskiya ya kuma bayyana musu abubuwan da idan sun yi sake da su to ga sakamakon da zai same su musamman dangane da jihadi a tafarkin allah da kuma umarni da kyakkyawan ayyuka idan musulmi sun daina su to za su kaskanta saboda za a ɗora musu azzaluman shugabanni wa'anda za su azabtar da su sannan ko sun roƙi allah ta'ala allah ba zai karɓi addu'a su ba sai sun dawo kan horo da ayyukan alheri da kuma hani daga munanan ayyuka da kuma jihadi akan tafarkin allah wa'annan kuma su ne manya-manyan abubuwa wanda musulmi a wannan zamanin da dama suka rasa wanda kuma sanadiyar barinsu suka fada cikin kaskanci da talauci da kuma azaba mai tsanani a hannu azalman shugabannin duniya a cikin alkur'ani mai girma dai allah yana faɗa kun kasance mafi alherin al'umma wadda aka fitar ga mutane kuna umarni da alheri kuma kuna hani daga abin da ake ki kuma kuna imani da allah a cikin suratu ali imrana aya ta ɗari da goma wannan ayar tana tabbatar da wasiyan da amirul mu'minin ali ibn abi talib ya yi dangane da umarni da kyakkyawan ayyuka da kuma hani daga munanan ayyuka har ila a cikin wasiyarsa ya buƙaci musulmi su yi jihadi a tafarkin Allah tare da rayukansu da dukiyoyinsu da kuma harsunansu don haka kamar yadda ya zo cikin wasu hadisan jihadi yana hana ƙasƙanci ga musulmi a duniya da kuma ɗoruwa a zalumin shugabanni akan musulmi a wani hadisin ana cewa ba wata al'umma wacce za ta bar jihadi a tafarkin allah face ta kaskanta kowa san cewa jihadi a tafarkin allah ba da rayuwa da dukiyoyi akan tafarkin allah don kare gaskiya da kuma hana azzaluman shugabanni zalunta mutane da kuma taimakawa wa'anda ake zalunta gaskiya ne idan musulmi sun riƙe wa'annan abubuwa ba za su taɓa ƙasƙanta ba a duniya kuma duk wanda ya mutu daga cikinsu a wannan tafarkin shi shahidi ne a wajen allah ta'ala kuma ba matacce ne a wajen allah ta'ala ba yana rayuwa a wajen allah kuma allah yana arzuta shi har zuwa ranar kiyama ya kuma saka musu da aljanna dangane da wannan alkur'ani mai girma yana cewa kada ka yi zaton wa'anda aka kashe a cikin hanyar allah matattu ne a rayayyu ne a wurin ubangijinsu ana ciyar da su suna masu farin ciki saboda abin da allah ya ba su daga falalarsa kuma suna yin bushara da wa'anda ba su riske su ba daga bayansu babu tsoro a kansu kuma ba su zama suna yin baƙin ciki ba suna yin bushara saboda wata nema daga Allah da wata falala kuma lalle ne Allah baya tozatta ijarar mu'minai cikin suratu al-imran aya ta 169 zuwa 171 mu a wannan zamanin dai muna da kyakkyawan misali ga juyin hali musulunci da imam khomeini kujisa sirruhu ya jagoranta a ƙasar iran da kuma jihadin da ya yi don kare jamhuriyar musulunci ta iran daga kafirai munafukai da kuma azzaluman shugabannin duniya tun shekarar 1979 zuwa yanzu wannan jihadin ba abin da yake kara so in banda ɗaukaka da kuma samun 'yancin ci gaba ba tare da manya-manyan ƙasashen duniya azzalumai sun shiga cikin al'amuran ƙasashensu ba kuma muna ganin yadda wannan jihadin ya yi tasiri ya kuma yaɗo zuwa cikin al'ummar falastinu wa'anda a cikin watanni biyar da suka gabata sun ba da shahidai fiye da dubu talatin don jihadi a tafarkin allah da kuma kau da kaskancin da suke ciki tun fiye da shekaru 75 da suka gabata a hannun yahudawan sahioniya wa'anda suke samun goyon bayan manya-manyan kasashen duniya wa'anda suka hada da amurka da kuma su kasashen turai wannan dai shine kawai tafarkin da ya rage wa al'ummar musulmi da kuma sauran kasashe masu rauni a duniya hanyar riko da gaskiya da kuma yakar azzaluman kasashen duniya da kuma yakar shugabanni masu zaluntar mutane a duniya to masu sauraro saboda kurewar lokaci anan za mu dasa ai a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To marala yanzu kuma za mu kai ga shirin na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar al'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To kasancewar muna tunkarar watan azumin Ramadana mai alfarma yau shirin zai mai da hankali ne kan wasu cututtuka ko larurori da masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa mai fama da ɗaya daga cikinsu zai iya fuskantar matsala yayin gudanar da azumin. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. To marilla, a shirin na yau dai kamar yadda aka riga aka ji muna mai da hankali ne kan wasu larurori da cutuka da masana sha'anin kiwon lafiya ke ba da shawarar cewa mai fama da ɗaya daga cikin su zai iya fuskantar matsala yayin gudanar da azumi to domin tattauna wannan batun a yau shirin ya gayyato muna da Dr. Sabu Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya to Dr. yau muna magana ne akan wasu cututtuka da ake cewa a likitance mai fama da su ko ɗaya daga cikinsu dole ne ya yi taka tsantsan da gudanar da azumi saboda zai iya samun matsaloli game da kiwon lafiyarsa a yayin gudanar da azumin dakta waɗanne irin tutuka ne haka ake magana a kansu mashallah kamar mutanen da suke da ciwo misali na siga to wannan azumi kan iya zama musu matsala kan ba wanda mutane shawara kar su yi azumi domin zai iya zama haɗari sannan haka da ciwon zuciya in ciwon zuciya ya yi nisa eh, rashin wadataccen abinci ko mutum yana azumi bai samu hatsi ya ce yadda zai samu kamashi ba zuciya ta kan mai da martani wajen bugawa fat eh, a gurguje to buga zuciyar ne kan iya zama mutum matsala ka ga ciwon zuciya ya tashi ma har ya samu bugun zuciya wato har attack har a ce kuma rayuwar ta zama cikin haɗari so wannan likitoci ba su akan ba da shawaran kada mutum ya yi azumi ko wanda in sun shiga yasa aka kasa samun wadataccen abinci da dogon lokaci sai ga jinin yana nema ya ƙarin sama so wanda likita ya gwada shi ya ga alamun ya shi nashi irin hawan jini ya kasance zai iya samun matsala idan yana azumi to aka hana mutum amma akwai mai hawan jinin da lokacin azumi ma daɗi yake ji saboda bayanan da ya ba kan cewa azumin zai sa jikin shi ya koma kona kitse to in na kitse jikin mutum ya ragu kuwa musamman kitse irin na teɓa mai alaka da ciwon zuciya ciwon suga ciwon kansa ciwon ah, sanyi kashi ah, kitsen teɓa kenan to kaga ya kone ya samu sauki in yana da matsala ko da na zuciya yana ga abin ya ma nafa hake ya yi sauki a mutum yana jin karfin jiki so akwai wanda ko da yana da ciwo din yan gwada aga cewa azumin ba zai tasiri a kai ba za a iya kyale shi cikin wannan kenan mana. to dokta ya batun masu fama da ciwon koda duba da cewa za a kwashe sa'o'i da dama ba tare da shan ruwa ba. sai su ma ɗaya daga cikin nau'in mutane saboda shi ta ga mutum ya rasa ruwa jiki ɗaya daga cikin kayan jikin mutum da suka fara samun larurar shi ne koda. Sura bai ciwon koda ma lallai dole ya samu ruwa akai-akai ba yadda za a takaita masu shan na dogon lokaci sannan haka kuma wani mutanen da ake zuba misali na kansa saboda matsanancin karfin maganin magungunan kansa ba yadda za a yi mutum ya azumi so abubuwan sa da yawa dai mun tsokaci akan kaɗan daga ciki ne. turukta ya batun mata masu juna biyu ko masu shayarwa akwai wani illa idan sun ɗauki azumi ne. a ina akwai koshin lafiya babu illa mace mai shayarwa ta iya amma ya zo har aka ga alamun alamun zai samu ta matsala a kan iya dakatar da ita saboda babu ba bin ma'ana ba wai doka ne daya ce a ah, mutu da kaza lallake ba wani lokaci akan duba a cikin wasu nauyoyin laruran a ga dacewan ko rashin dacewa ba wani lallai a ce eh, in dai mutum yana da kaza dole ne sai ya dakatar da azumi ba a cikin masu ciwon zama ko da suke gwada do ba a fayar san haka ba amma wani in dai na nashi bai tsanani ba kuma yana iya jurewa to wani wani yake ji ko ma don ya rage taiba domin masu ciwon suga na nau'in nau'i da biyu wato type 2 diabetes rage kiba na matukar taimako su don rage kaifin ciwon so ba lallai ne a hana mutum ba wani lokaci in dai mutum yana da karfi da kuruciyar zai iya koda da akwai ciwo akan auna a nizami a gada cewa ko rashin dacewa yin azumin To dakta wani batun kuma shine yanayin zafi da rana mai tsanani da ake fuskanta a kusan kasashe da dama musamman na yammacin Afirka a lokacin azumin. Ko akwai wasu shawarwari haka da al'umma za su amfana da su a irin wannan yanayin? Eh, ga gaskiyar lamarin shine eh, wuri da ke da tsanancin zafi dole ne mutane su shirya wannan matsanancin zafin domin eh, tsananin zafi kan kara turarar da ruwan da ke jikin mutum mutum ya ƙara bushewa kuma ya ke samu larura. Kada ka zai mutum ya rage aiki a rana ya samu inuwa in da larura in da sukunin haka. Sannan mutum ya sha ruwa sosai lokacin yin suhur. Saboda jikin shi samu raran ruwan da zai adana ya yi amfani saboda ko baka yi aiki ko mutum bai fita rana ya yi ya zufa sosai ba lallai wani ruwan zai fi fita sai dai zama cewa a takaice ne yake fita ba da yawa kamar da ya fita rana na aiki ba so yanzu eh, gaskiyar lamarin shi ne eh, mutum ya tattalin jike shi ya kuma sha ruwa sosai lokacin su zai taimaka. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ciwo gobe. To ma sauraro ga shi dai dakta ya koro da muhimmin bayani sai da kashe lokacin da muke da shi ya kawo jiki. A don haka sai a tarbe mu ranar talata mai zuwa don jin ci gaban wannan babi da muka buɗa. game da azumin watan ramadana wanda idan allah ya kai zai soma a cikin kwanaki masu zuwa to yanzu dai a madadin shi dr. namu dr sabu ahmed daga jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya da likita bokan turai a da sosai ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai ganga da likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi. Turawa wannan ne muka kawo ƙarshen jiran shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Jagoran ya hali musulunci na ƙasar Iran Imam Said Ali Khamenei ya shuka itacen zaitun a safiyar yau talata a ranar ɗabi'a ta ƙasa da kuma bunƙasa shukar itatuwa a ƙasar. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ya bayyana cewa jagoran a jawabin da ya gabatar bayan shuka itacen saboda raya wannan ranar ya bayyana cewa a bikin ranar shuka itatuwa na bana ya zaɓi shuka itaciyar zaitun ne don girmama al'ummar Falasɗinu waɗanda suke fuskantar kisan kiyashe a hannun sojojin hamci ƙasar Isra'ila da magoya bayansu. a wani bangare na jawabinsa jagoran ya yaba wa mutanen ƙasar iran saboda fita da suka yi don kada ƙuri'unsu a zabukan majalisar dokoki da kuma na majalisar ƙwararru masu zaɓen jagora wanda aka gudanar a ranar juma'a ɗaya ga watan maris da muke ciki ma'aikatar harkokin cikin gida wacce take kula da al'amuran zaɓuka a ƙasar ta bayyana cewa fiye da kashi arba'in cikin ɗari. na wanda suka cancanci kada ƙuri'unsu ne suka kada ƙuri'unsu a cikin zaɓen na ranar juma'a kuma fitowar abin yabo ne don a cikin mutane miliyan 61.17 wanda suka hada da mata miliyan 30.22 da kuma maza miliyan 30.94 mutane miliyan 25 ne suka fito don kada ƙuri'unsu don zaben 'yan majalisar dokoki 290 da kuma 'yan majalisar ƙurarru 88 Gwamnan jihar Kaduna Obasani a tarayyar Najeriya ya bayyana cewa a ziyarar kwanaki biyu da suka kai ƙasar Qatar tare da shugaba Ahmad Tinubu sun tattauna da wasu kamfanoni waɗanda za su zuba jari har na dala Amurka miliyan hamsin don samar da kamfanin samar da iskar hydrogen da kuma wutar lantarki a jihar Kaduna. jaridar daily trust ta najeriya ta nakalto gwamna sani yana faɗar haka a kaduna bayan, bayan dawowarsa daga wannan ziyarar ya kuma ƙara da cewa akwai wasu kamfanoni da dama waɗanda suka nuna aniyarsu ta zuba jari a ƙasar musamman a ɓangarorin kiwon lafiya ma'adinai da kuma noma a makon da ya gabata ne dai shugaban tarayyar najeriya bola ahmed tinubu ya jagoranci tawagar jami'an gwamnati da kuma 'yan kasuwa zuwa birnin doha na ƙasar qatar saboda jawo hankalin kamfanoni masu zuba jari zuwa ƙasar. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Gwamnatin ƙasar Yemen ta jaddada buƙatar samun izini ga dukkan jiragen ruwa wanda suke wucewa ta cikin ruwan ƙasar wanda ke Babul Mandab kafin su sami damar wucewa. Shafin yanar gizo na labarai Africa News ya nakalto ministan sadarwa na ƙasar ta Yemen Misfa Annumairi yana faɗar haka jiya Litinin ya kuma ƙara da cewa sun ɗauki wannan matakin ne don tabbatar da cewa jiragen da gwamnatin ƙasar ta hana wucewar daga mashigar ruwan ta babul manda ba su ratsa ta ruwan ƙasar ba labarin ya ƙara da cewa tun watan nuwamba da ya gabata ne dai gwamnatin ƙasar ta yemen take cilla makamai masu linzami kan jiragen ruwa na harfi ƙasar isra'ila da kuma amurka da Birtaniya saboda goyon bayan kisan kiyashin da sojojin hamdu ƙasar Isra'ila suke yi a yankin Gaza na ƙasar Falasɗinu da suka mamaye. To ina kuma ha gaba ɗaya da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan yammacin wani sabo sai can gobar safe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.